wato mace ƙwararriyar mace gogaggiyar mace ita ce wacce aka yi mata tarbiyya akan ya za ta iya haɗa haƙƙin miji da haƙƙin 'ya'ya akwai matar da kafin ta haihu za ta kula da kai amma da ta haihu sai ta watsar da kai ta kama 'ya'yanta ma'ana ba a yi mata tirenin da tarbiyya da horon da za ta iya haɗa haƙƙin miji a lokaci guda da kuma haƙƙin 'ya'ya ba so in namiji ya samu sai a tauye na 'ya'ya in na 'ya'ya ya samu sai a tauye namiji wata kuma tana son ta yi karatu ma ga karatu ga haƙƙin miji ga haƙƙin uba ga haƙƙin gida sai ka ga abin sun taru sun wa mace yawa to amma dama ya kamata a koya mata cewa amfa in kika yi aure fa za ki haihu in kin haihu kuma akwai haƙƙin ɗan da kika haifa akwai haƙƙin mijin da kika auro akwai kuma haƙƙin zamantakewa so mace kafin ta iya dabarar da za ta haɗa waɗannan za ku sai ga sun haƙura da mijin sun ce ni zaman 'ya'yana nake shi ma kuma ya haƙura ita ya ce kawai saboda 'ya'yanta yake zaune da ita to ba a son a kai wannan shine annabi alaihi salatu salam yake yaban matan kwarai shawa da cewa su ne a hanahu ala walad mafi tausayi ga yaro sannan kuma ar'ahu ala zaujin fi zati sannan suna kula da miji wajen abin da ya shafi abin da ke hannunsa sannan na biyar ana son mace ta zamo amintacciya wato miji ya zama ya amince mata ya yarda da ita baya zarginta wajen kamface masa dukiya ko satan mar dukiya ko ɗeban mar dukiya ko yi masa kwange raka abu na biyar shine mace ta kasance wato mai amana wajen kula da dukiyar namiji mai amana wajen kula da kanta domin daga cikin abin da kowa yake so shine ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ta hanyar samun mace mai gaskiya mace mai amana shi sa annabi alaihi salatu wasalam a hadisin imamun nasa'i yake cewa allati surruhu idza nazar matar da in miji ya kalle ta za ta faranta wa mijinta rai saboda ta iya kwalliya ta iya tsafta tana da halaye masu kyau ta iya girki ta iya maganganu masu daɗi waɗannan abin hudu da girki mai daɗi da magana mai daɗi da iya kwalliya da kuma tarbiya da ladabi da bin allah da kula da abubuwa na addini suna kawo farin ciki idan mutum ya kalli matarsa wato uhu iza amar sannan ta masa biyayya in ya bada umarni ba wanda zai so a ce matarsa ka hana ta abu ta ki hannuwa ka sa ta ta ki ko komai irin san da kake wa mace inda za ka ce yi ta ki ka ce ta bari ta ki bari to dole za ka ga kafi ta sha'aninta wala tu tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wala fi mali sannan kada mace ta saba mijinta cikin abin da baya so a cikin abin da ya shafi dukiyarsa da kuma abin da ya shafi ita kan kanta ma'ana ka ta dinga masa almubazzaranci ko sata ko kwange ko zamba ko ha'inci ko ɗiban masa dukiya ba tare da ya sani ba wannan yana cikin abin da mutum ya gano to ba zai ƙara yadda da matar ba hakanan kuma abin da ya shafi ita kan kanta ka ta shirya alaƙa ko ta ƙulla alaƙa da wani mutum wanda yake ba mijinta ba abu na shida shine ta kasance wacce ta iya ƙauna kuma wacce take haihuwa ita ce eh, ta zawaji wadudal walud alwadudul walud mai haihuwa kuma wacce ta iya zaman soyayya da shi soyayya ana koyo daga uwa ne ko daga uba ko ko daga zaman iyaye wasu kan ce mace takan iya koyan zama daga iyayenta don mafi yawa mace tana kusa da babanta ne idan babanta ta iya soyayya da babanta to za ta ga abin da ake a gidansu sai ta zo ta wa mijinta amma kullum gidansu tashin hankali ake yi da filin rastilin da kokawa da fada da dambe to kaga dole irin wannan halayen na dambe boxing da wrestling da ake yawan yi a gidansu dole zai mata tasiri kuma da shi za ta taho gidan miji ita ma ta zo tana wrestling tana dambe tana tana fada da yakushi da cizo da da tsiwa da faɗan maganganu marasa kirki na rashin mutunci